wanda a cikin ikonsa da kaddarawarsa da baiwarsa ya ba mu dama da kuma iko muka sake haduwa a wannan farfajiya mai albarka insha Allah ta'ala madarasa ko masu da khalibin walid islamic academy da ke nan walid staff quarters a cikin garin mina dutsen kura hausa a jihar neja kuma mun sake haduwa ne wannan shine karo na uku na daura na littafin arabul nufus wanda malam yake karanta a wannan masallacin wanda aka fara shi idan ba manta ba a masallacin tabi kwatas masallacin babul islam da ke tabi kwatas jiya kuma aka gabata a wannan wurin yau insha Allah ta'ala malam zai karkare karatu littafin gaba daya sannan kuma idan malam ya karkare za a ba da dama na tambaya ko da mutum biyar ne su gabatar tambayoyinsu insha Allah ta'ala muna fata ubangiji Allah ya malam tawfiki Allah ya dasar da shi akan daidai Allah ba mu ikon yin aiki da abinda malam zai da mu wani musulun أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم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 yan uwa masu albarka wannan shine majalisunmu na uku a yau sha tara da watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma uku ga watan ɗaya miladiyya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan masallaci masjidu khalid ibn walidi radiyallahu ta'ala anhu a wannan gari na mina allah ya kara mushi tsari idan ba a manta ba malam al'adurri rahmatullahi alaihi a cikin wannan littafi na adabin nufus ya fara mana bayani akan halaye guda biyu da wajibi ne mutum ya san su wanda suke da alaƙa da ransa abu na farko shine sanin halinsa halin ran ya yanayin rai yake ya Allah ya halarci zuciyar ɗan adam da ransa sannan na biyu ya yi ƙoƙarin yin tarbiyyar wannan zuciyar tasa ko akan haka nake za mu ci gaba insha Allah ta'ala ƙalal imamul ajuhiyu rahmatullahi alaihi ilam annan nafsa ka masalil masalin muhrin hasali min alhai al’imamun ajurri ya ce kasan ya kai mai karatu annan nafsa lallai ran ɗan ƙadam masalu ha misalin shi kamasalin muhrin hasani min alkhair kamar misalin dan doki ne kyakkyawa almuhur dan doki alkhair da baki ɗaya da wakai sai a ce ga ka an baka wani dan matashin doki kuma gashi kyakkyawa idan nazara ilaihin naziru a'jabahu husnuhu wa Baha'u. idan mai kallon wannan ɗan dokin ya kalle shi sai kansa ya burge shi وبهاؤه بحسنسا فيقول أهل البصيرة به في أسامو سمسنا دوج سيسشيم ميدوج لا ينتفق بهذا بزاء إيه تشنجاجي ونن الأندوج با حتى يغاضى رياضة حسنة حتى أما تترين حتى ألن لساتا أما تتربية كتاوى التربية ويؤدب أدبا حسنا kuma sannan a masa ladabi wato a dai tarbiyyantar da shi din tarbiyya wacce take da kyau masana doki sai su ganka tana da dokin ka kyakkyawan doki sai su ce wannan dokin in kana son ka ci gajiyarsa to dole sai an masa tirena fahina idin ta fa'ube in aka masa tirenin to a lokacin za a amfana da shi fa yasluhu lit-talab sai ya zama duk lokacin da ake neman dokin a amfani da shi sai ya iya yiwuwa ai amfani da shi ɗin wal sannan kuma aka sa shi ya huga da gudu wajen gudu ne to zai yi gudu wa yahmadu rashibuhu awaqiba ta'jibihi wa riyadatihi sannan kuma wanda zai haushi to zai zama ya gode ya yabi ta ta'jibihi sakamakon wannan tarbiyyar da ya masa wa riyadatihi da kuma training din da ya masa to haka ran dan adam yake haka ran dan adam yake kyakkyawar kamar kyakkyawan doki a jiki amma idan ba a kula da shi ba an ba shi tarbiyya mai kyau to abin da ake son a yi da shi ba za a ci gajiyarsa ba sai an je ila tsira ake son a yi da shi ko ƙila so ake yi a ƙwallon doki da shi kuma ba a mata tirenin ba har ƙila ranar farko sai ya dunkushe ya faɗi ya karye kuma kila ya zama sanadiyar karyewar wanda ya haushi to haka ran ɗan adam fi. fa illam yu'addab idan ba a yi ma wannan dokin tarbiyya ba lam yuntafa bi husnihi wala bi bahai to dukkan sa ba za a ci gajiyar wannan kyan ba sannan ƙallin da yake ba da amfani wala ya hamadu rashibuhu a watsi bahu sannan wanda zai haushi ba zai goge abinda zai biyo baya ba inda alhajjaki a lokacin da ya zama yana da bukatarsa haka ran dan adam ne a taƙaice al'imam al'ajurri yana so ya nuna mana lallai ran dan adam dole sai da tarbiyya fa'in ƙabila sahibu hadal muhri ba ƙila bane. قبلني لي أنسى يا أمي فإن قبل صاحب هذا المهر إذا ما دوك من يكرئي قول أهل النصيحة والبصيرة مجانا وأن سكمة نصيحة كما قرروا أفن دوك علم أن هذا قول صحيح ya kuma san cewa wannan magana ingantacciyar magana ce na sihar suka masa fada fa'ahu ila sai ya je ya ɗauki dokinsa sai ya kai ma mai trainer ya ce ga shi da Allah so nake aima dokin nan wa trainer abu kaza nake son ya riƙa min ko kuma ina son ya zama multipurpose da abin da nake son in yi da shi da ake yi da doki ina son ya zama kamar dokin imrul qaisi ne bikarrin bifarrin muqbilin mudbirin ma'a kajalmudi sahrin tsahu sailu min ali eh. ya ce irin wannan dokin yake son a mayar masa da shi irin dokin imrul kai in aka ce ya ruga zai ruga ta gaba aka ce ya tafiya ta baya zai iya tafiya ta baya in ana son ya gangara a wani wajen da ake gangarawa zai gangara in hawa ne ana son ya hau zai hau in tsalle ake son a yi zai iya tsalle idan ruwa aka fada zai iya tafiya a cikin ruwa kaga ya zama doki duk abin da za a masa za a duk abin ake bukata za a yi za a yi da shi to amma haka ba zai yiwu ba kyansa ba zai wadatar ba kawai har sai an kai shi an masa wannan tarbiyya to haka ake bukatar a yi ɗan adam kuma musamman tun yana dan ƙarami domin dan adam ransa ya fi biyuwa ya lallasu idan ya kasance yana dan ƙarami la tasfu an adadi sariri wa in shaka alamar ta'ab ودع القدير بشأنه قدير القدير عن الأدب أنكرني ياهو ككرب كان وجني مسا تربية كودا زير أكوكا بايا سن تربية دكتي مسا أما هذا إذا متن نجرمة وكتالي شيء كبير الكثير عن الأدب تربية لا وهلا إذا كشي ذاك تربية تدب الضمت وينفع الأدب الأحداث في صغري وليس ينفع عند الشيبة الأدب إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا تلين إذا قومتها الخشب kullum tarbiyya tana tana amfana ɗan ƙaramin yaro misalin sa kaman kaman kaman kaman kaman reshe ne ɗanye in kana son ka lankwasa shi ka juya shi sai ya lankwasu amma ka ga babba idan ka bar ya girma sosai ya zama maka kamar katako in ka ce za ka tankwara shi ake balle shi yasa ake son kananan yara a kama rayukansu din nan a kama zuciyoyinsu a haɗa su da nagarta a haɗa su da gyaruwa a haɗa su da kyawawan ɗabi'u a haɗa su da kyakkyawar aƙida in suka taso shi kenan sai a ci gajiyar su su zama alkhairi ga al'umma kuma su zama alkhairi ga addini ثم لا يسلب أن يكون الرائد إلا عالما to nan yanzu zai faɗa mana waye zai iya tarbiyya waye zai iya tarbiyyar ran ɗan adam sai ya ce yana buƙatar sufofi guda biyu manya-manya sun mala ya sulubu an ya kunan ra'iru illa aliman birriya ba ba wanda zai iya tarbiyyar ran ɗan adam sai wanda ya san tarbiyyar aliman birriya ba wanda ya san yadda ake tarbiyya ma'abu saburun sannan ya zama yana da juriya ba ya fara ba ya gaji waɗannan su ne manya-manyan sukufin mai karantarwa wannan su ne manya-manyan sukufin mai tarbiyya duk wanda zai yi tarbiyya ana buƙata an ya kuna aliman bi tarbiyya sannan wa an ya tsira ya zama ya san abin da zai karanta sannan kuma ne ya zama yana da juriya ba za a fara yau gobe shi kenan ya gaji ba a'a aiki ne da ba a gajiya ba a gama shi haske lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya kawo ƙarshen rayuwar mutum wa abu da rabbaka hatta ya atiya yaqin kai ta bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala har mutuwa ta zo maka to haka ake tarbiyyar rai shine sai ce ma'ahu sabrun ala ma ma'ahu min ilmin riyada ya zama yana da juriya da dagewa akan abin da yake tare da shi din nan na ilimin tarbiyya fa'in kana ma'ahu ilmin birriya zaki amma idan mutum ya kasance yana da ilimin tarbiyyar wani sahahu in tafa ahu bihi sahibu sannan kuma yema wanda ake bukatar a masa tarbiyyar nasiha to a lokacin in tafa bihi sahibu idan doki ne ko to sai ya zama an ci gajiyarsa in ne ka ɗauka ka kai ma malami na Allah ka ce ya karantar da ɗanka to idan yi ma ɗannan nasiha abin da ake ce ma nasiha shine iradatul ghair bil khair ka nufaci waninka da alkhairi hmm. ka nufaci waninka da alkhairi fa in kana ra'idu la ma'rifata riya ba ce idan wanda zai yi tarbiyya ya zama bai da ilimin tarbiyya wala ilma bi adadin hay sannan ko bai san yadda ake training din wakai ba afsada hadha al-muhra to sai lalata maka dokin wa at'aba nafsahu kuma ya gajiyar da kansa wa lam yahmad rakibuhu awaqibahu sannan wanda zai hau dokin ba zai gode ma abin da zai biyo baya ba ba zai yi munna da abin da zai biyo baya ba wa in kana ar-ra'idu ma'ahu ma'rifatu ar-riyadati wal adabi lil khayl idan kuma ya kasance yana da ilimin tarbiyyar dawakai ɗin illa annahu ma'a ma'rifatihi lam yasbir ala mashaqqatir riyadati sai dai kuma sai kasa jurewa ga ilimin amma kuma bai da hakuri sai da juriya wa ahabba tarfiha li nafsihi kuma shi baya son ya sha wahala kullum daɗi yake so ya sha daɗi yake so ya ji kuma an ba shi training ɗin doki amma waje ba alaihi na nasiha ta في ba sannan kuma ya zama yana jin kasala da lalaci wajen aiwatar da abin da ya kamata ya gabatar na nasiha ga wannan dokin a wajen tarbiyyar sa tarbiyyarsa da hazal muhra zai lalata dokin wa asaa ilayhi kuma ya zama ya muna nama dokin to haka ran dan adam yake walam yasluhu lit talabi wala lil haraj sannan wannan dokin ba zai cancanta nemi bukata da shi ba ya kai mutum inda yake so wala lil sannan in gudu ake son dokin ya yi? ba zai iya gudu ba kaga ka bata lokaci ka bata dukiyar ka kila tunda biyan shi za ka yi. amma ba yi da ilimin ko kuma akwai ilimin amma bai da juriya kaga ashe dole sai da waɗannan abubuwan guda biyu duk wanda zai yi tarbiyya ko ya zama yana da ilimin tarbiyya sannan kuma ya zama yana da juriya idan aka samu waɗannan manya-manyan sufofin ga mai karantarwa ko ga mai tarbiyya to da izinin Allah za a samu tarbiyya ko ta dokin ko ta ran ɗan adam tun da ya ce ai shi ran ɗan adam kamar doki yake ko misalin da ya buga mana to ana buƙatar wanda zai yi tarbiyya ɗan adam ya zama yana da sifa ta ilimi sannan ya zama yana da sifa ta juriya kamar yadda muka saba faɗi haƙuri amma akwai bambanci tsakanin haƙuri da juriya juriya ita ce a sabu tabbata akan abu mun yi tarifin ta jiya amma idan aka ce alhil to shi ne haƙuri shi kuma yana zuwa ne inda al in kai fushi eh. in kai fushi shine ake ce ma kau da fushinka shine ake ce masa al'ilmu eh, shi yasa daga cikin sunayen Allah akwai alhali wa huwa alhalimu falan yu'akhidha 'abdahu bi dhunubihi li yatuba min isyani Allah sifarsa shine mai hakuri baya taurin kama bawansa domin ya dan bashi dama ya ga ko zai tuba ya bar saban da yake yi to mun gani ashe waɗannan manya-manyan sufofi ne da ya wajaba duk wanda yake da tunanin ya zama mai tarbiyya kuma dole za ka zama mai tarbiyya domin ai za ka yi aure in ba ka yi ba tun daga nan ka fara tarbiyya za ka yi tarbiyyar matarka tun da ya an ce ku an kusa kuma halikun naran ne sannan kuma 'ya'ya za su zo kaga za a ci gaba da tarbiyya da ku ne kana ma kanka tarbiyya kana ma matarka ita ma kuma tana maka tarbiyya hmm. ai manzon sallama ya ce khayrun nisa'i khairu ni khairu nisa'in rakibna salihu nisa'i quraish matan da suka fi kirki da suka taba hawa raƙumi sune matan shawa, sai manzon sama ya siffanta su da abu biyu sun iya kula da miji sun iya kula da ɗa kaga ashe matar mutum tana tarbiyyarsa shi ma kuma yana tarbiyyarta Allah ya ba mu ikon yin haka wa kana lahu manzamun bila makhbari sai zama wannan dokin da ka kai ma wanda bai iya tarbiyyarsa ba sai zama kawai kyau ne amma kuma ma la makhbar abin da ake ce ma makhbar shine abin da ke cikin zuciyar mutum shine makhbar eh shine shine sai kaji suna cewa manzarun wa makhbaru manzar abin da za a kalla a ce eh kaza amma makhbar shi kuma shine abin da asalin abin ya kunsa ko shi ake nema to yanzu doki ne kyakkyawa amma ba a masa tarbiyya ba kana ɗaukar sa wata rana aka ce za a yi tseren da dawakai za a yi gudun kilomita kaza to tun daga 'yan mitoci sai dokin ya dunkushi a faɗi ya faɗi in ba a yi sa'a ba daga nan ya kare to haka in ka kai ɗanka wajen wanda ba zai iya tarbiyyarsa ba kuma kai ma baka ba da kanka domin a maka tarbiyya ba fa in kana malikuhu huwar ra'idu lahu to kunji idan mai wannan dokin shi ne zai masa tarbiyya nadima ta tawanihi to sai da na sani akan wannan lalaci da kasalar da yasa wajen kula da wannan dokin nasa yau yawma la yanfa'uhu nadamu a lokacin da da na sani ba zai masa amfani ba hina nazara ila ghairihi fi waqti talabi domin zai kalli waninsa a lokacin da ake bukatar dokin wa qad talaba wannan ne dokin ya nemi dokin sa ya masa abin da yake so kuma wa adrak fa adrak samu abin da yake so wa fi waqti al-harab qad sannan in wajen gudu ne dokin zai yi gudu fa salima sai ne shi ya kubuta in biyo shi akan to haka ranka yake sannan wa talaba fa huwa lam yudrik shi kuma da bai tsaya ya kula da wannan dokin nasa ba to zai nemi dokin nasa ya biya masa bukatar sa lam yudrik ba zai samu abin da yake so ba wa haraba falam yaslam kuma ya sa shi ya gudu amma ba zai kubuta ba to haka kake idan baka kula da ranka ba kullu zalika bitawanihi wannan ya faru ne saboda katala da mutum ya sa ma kansa wa illati sabrihi da kuma karancin juriyarsa ba da ma'arifatihi minhu bayan ya san yadda dokin nasa yake ثم أقبل على نفسه يلومها لقبائي قم سيقى دا كان زرجن كنكا ويوبخها أقيت حجارة ويوبخها با ويبخي يا ترى واو ويوبخها كما يرك أما يرك ورا الناس مغنغنو مرسا دادي سوني توبيخ fa sai ya ce ni farrastu me yasa ne sakaci ni ƙasartu me yasa na gaza in yi abin da ya kamata in yi ga yi lokacin cin gajiya ya zo kuma yanzu ba zan ci gajiya ba laƙad ada alayya min ƙillati sabri kullu ma akram yanzu gashi nan saboda ƙarancin juriya ta duk abin da nake gudu ya zo mu to haka ran ɗan adam yake idan baka makanka tarbiyya ba mai kyau ka san yadda ake tarbiyya kuma ka jure wajen yin tarbiyya to za a yi lokacin da mutum zai zo ya shiga cikin damuwa a lokacin da damuwa ba za ta masa da na sani ba zai masa amfani ba yana da na sani da na sani ko ya da na sanin nan a duniya ko ya da na sanin nan a lahira wal iyazu billah ko kuma ya duka bi saboda ne saboda bai kula da kansa ya kyautata zuciyarsa ba ya zama mutumin kirki ya zama bawan Allah haƙoƙin Allah ya tsere haƙoƙin halittun Allah ya tsere waƙad ƙultu fi haɗal matsali a biyatan tushihu haɗal matsali ƙi tsilo ya ku gane rahimakumullahu ta'ala Allah ya ji ƙanku ilma haɗal matsali ku gane wannan misalin da na buga muku wacilkel amsalu na biribu halin nasi ya ƙilu ha'in lal'alimu malamai suna cewa a harkar karantarwa ƙarshen abin da za a maka ka gane shi ne abu gama misali shi yasa suka ce manzuri ba lahu ya falam yafham fala na illa nafsa in aka buga ma misali baka gane ba to kaka zargi kowa sai kanka kai kake da matsala ya ayyuhan nasu ba masalun fastami'u lahu haka Allah ya ce ya ku mutane an buga misali ku tsaya ku saurari misalin wani ce tilkal amsalu nadribu halin nas misalan da muke bubbuga muna buga ma mutane ne wa ma ha illa al-alimin amma ba masu fahimtar misalan nan sai wanda suke ilimi so da karshen abin da za a maka a karantar da kai shine a buga ma misali shi yasa suke da karin magana suke cewa bil misal yattabihu al-maqal duk magana da za a maka to karshen abin da za a maka ka gane shine a buga ma misali to yanzu ya buga mana misali yadda ran dan adam yake kaman doki ne matashin doki kyakkyawa a jikinsa sai a zo a samu mai shi sai a ce masa ka je ka masa kai shi wajen da ake tirenin ɗin da wakai in dai kana son ka ci gajiyarsa idan ya ji ko abu biyu ake nema wanda zai kayyama wannan dokin nasa tarbiyya ya zama yana da ilimin tarbiyyar da wakai sannan kuma ya zama yana da juriya idan bai ji ba ya ƙyale to nan gaba zai zo lokacin da yake bukatar dokin sai ya masa amfani ba zai masa ba ko ashe na suka ya suka haka suka faɗi ranka shine abin hawanka da shi kake rayuwa in ka kyautata ranka ya zama na kirki to ka ci gajiyarsa ka ci gajiyarsa a duniya kuma ka ci gajiyarsa a lahira da yawan mu nan wasu kila tun yanzu suna da wasu abokanai wanda tun a yanzu sun fara dana sani kila tare aka sa ku firamare tun daga firamarin aka zo hanya shi sai ya kama wata hanya ya tafi can sai kuma ka jure ka zo makaranta to kila yanzu ka kai matsayin da ka gama digiri ko ka gama masters ko kana da phd ko ka tafi wani matsayi da ake tafiya shi kuma kila yana nan yanzu sai dai ya zo ya maka maula kaga tun yanzu sakamako ya fito ka yi makanka tarbiyya bai ma nashi ba ga misalin dokin nan kenan yanzu lokacin da kake bukatar dokinka ka ci gajiyarsa doki zai ce ah, ba ka tarbiyya ba Allah shi kyauta shi ne sai ce wa qad fi hadha al-masal abiyatan tushbihu hadha al-masal haqiqa nayi wasu baitota na waƙe wanda suka dace da wannan misalin da na buga muku yace aran nafsa tahwa ma turidu wa fi mutaba'ati laha atabun shadid تقول وقد ألحت في هواها مرادي كل ما أهوى أريد أريد فأمنحها نصحي لكي تنزجر فتعبى وربي على ذي شهيد فإن, فإن أنا تابعتها ندمت وخفت العقوبة يوم الوعيد فإن كنت للنفس فإن كنت فإن كنت للنفس يا ذا فإن كنت للنفس يا ذا محب فقيد ولو بقيد الحديث وربها رياضة محرم يغاض بالصوت والصوت صوت حديد يمنعه الرائد ما يشتهي يريد بالمنء صلاحا وفحما يريد يحمده الراكب يوم اللقاء والخيل في الحرب وجهد جهيد يشعر النفس من إنا جنري تهوى ما تريد كل ينا حن ينا بكاتر أبن ديكي نفي رنك so يكي ka bashi abin da wafi mutaba'ati laha aqabun shadi amma sai na fahimci cewa tabbas in na raina a ciki akwai aqabun shadi akwai halaka mai tsanani aqab halak halak in ka bar ka ka halaka shi kuma ranka kullum abin da yake so shi son kamar amma kuma in shi akwai تقول وقد ألحت في هواها raina yana faɗa mini kuma ya nace akan abin da yake so muradi ya ce burin shi shiran kullu ma ahwa uri shi ne duk abin da ya nufi a bashi shi yake nufi haka rai yake fa'amnahu hannusi ne kai tanzajin sai na zama kullum abin da nake maraina shi ne ina masa nasiha likai tanzajir domin ya tsorata ya dina wannan cewa shi abin da yake so shi za a bashi fata a ba amma in na maran nawa nasiha fata a ba sai ya karɓar nasiha wa rabbi ala zi shahi na tabbatar ubangiji na mai shaida ne akan wannan abu da nake yi fa in ana taba'atuha sai na tabbatar ma kaina tabbas in na bi raina akan abin da yake so na dimtu sai na yi da na sani wa khiffu al'uqubata daga nan sai na ji tsoron azabar da za a mini yawmal wa'i rana alƙawari rana tashin alkiyama fa in kunta fa in kuntu ya za muhib fa in kunta ya za muhibban idan ka kasance ne san ranka ya kai wannan fa ko ka ɗaura ranka da kai ma ranka linzami kai masa da baibai ka sa masa takunkuli walau bi qaidil hadith ko da takunkumin nan na karfe ne ka saki wa ruddaha sannan ka ci gaba da maranka tarbiyya riyadata mufrin irin tarbiyyar da ake ma ka gani ko yuradu bisauti ana masa tarbiyya da bulala aiko wasautu sautu hadith ko da bulalan nan ta karfe shi nan gaba zai gane fa'ida yamna'uhu raidu ma yashtahi mai tarbiyya na hana doki abin da yake so yuridu bil man'i amma hana shin da yake so yake jawo wa fahman yuri kuma fahimta yake son yayi ɗanka da kake kama shi ka duke shi in yi laifi yanzu tarbiyyar da ake cewa ka a duki yaro kwata-kwata tarbiyya ce ta kuskure kuma a kasashen da suka ɗauki wannan matsayin da na sanya suke yi yanzu a mu a musulunci akwai duka amma duka mai ka'ida a musulunci akwai matsayin da yaro inda bai kai ba za a duke shi ba sannan kuma duk dukan da za a masa yana da ka'ida haramun ne a duki fuskarsa wala tabribil wajha wala tuqaddih ba a dukan yaro a fuska ba a mari haramun ne mari a musulunci in kai mani ke ka tuba zunubi babba kai annabi ta sama ya hana sannan ba a dukan yaro a ne jina jina sannan da yawan malamai suka ce ka a wuce bulala goma duk dukan da za a ma yaro ka a bige shi fiye da bulala goma sannan kada wannan dukan ya fito a jikinsa a ce an duke shi da wayar wuta akwai sannan dukan nan kai ya zama shine hanya ta ƙarshe kai ya zama shine kullum abin da za a yi har yaro ya saba in ba a duke shi ba ba zai yi abin da ake so ba ana so sai ta kulle ta hanyar da ake bi yaro ya ƙi bi to daga nan shi ne za a masa bulala shi ke in makaranta ce to ranar da aka duki wani yaro ma a ta labari a ah, yau an yi zana a makaranta ba ma dukan ya zama shine ɗabi'a ba kawai sharɓa sharɓar buloli a akwai bulala akwai duka a musulunci amma mai ka'ida so da haka musulunci yana tsakanin mutanen da suke ganin ba za a yi duka ba a tarbiyya da kuma mutanen da suke ganin a ta duka kamar a kashe mutum akwai duka amma da ka'idoji mun gane ai to kaga shine wannan to shine sai ya ce ya hamadu hurra kibu yau mallika mahayin dokin nan zai yaba abin da ya yi ma dokin nan yau mallaka ranar da za a haɗu ai tsere wal khairu fil harbi wa jahdin jahi haka nan zai yabi waɗannan dawakan a wajen yaƙi da kuma ƙoƙari wanda ya kasance mai tsananin ƙoƙari to haka haka ake buƙatar kamaran ka tarbiyya ka kula da shi Ka bashi abin da yake so Shi ne can mawaki yake cewa wa ra'iha wahya fil a'mali sa'imatun wa in hiya sahlat al mar'a fala tasuli yace ka rika kula da ranka kaman yadda kake kula da kamar yadda kake kula da dabbobinka da kake ciwo. misali sai a ce ga ka koro shanu sun kai 500 ko 300 kai kaɗai kake kiwon su za su hango abin da suke son su ci in ka bar su to kila sai iya tayar da fitina a gani kaga za ka karkatar da su kana hana su haka ake marai sannan wannan nafsu ka tsifli in tuhmilhu shabba ala hubbin raba'i wa in tafsimhu yamfatsi bi ranka da kake ganin shi kaman ɗan jariri da za a kyale mu dukkaninmu nan iyayenmu ba su yaye mu ba to za mu ta shan nono ne amma iyayenmu sun yaye mu ba sa san su yaye mu mu ma kuma ba ma son a yaye mu amma kuma da aka yaye mu sai muka yi sai muka yayu yanzu duk wanda ya je sha nonon mamashi a bashi nono a tatso sai gudawa yi mana ba abin da zai mai a jikinsa sai zai bata mishi ciki ba abincin shi bane amma a wancan lokacin shi yake sha ko bai son ya rabu da shi to haka ake marai yana son abu sai a hana shi kamar misalin da muka buga jiya in ba ku manta ba na ashek usman ibn fodi rahmatullahi alaihi lokacin da ya buƙaci ya ci kaza ina jin ba mu manta ba to haka ake Allah ya ba mu ikon gyara waɗannan zukatan namu yan uwa halin da muke ciki a ƙasar mu da baki ɗaya abin da ya ja mana shine lalacewar zukata Ɗan uwa ya haɗa baki a zo a kama ɗan uwansa a nemi kuɗin fansa uwarsu ɗaya ubansa ɗaya ta faru ɗa ya haɗa baki da ɓarayi su zo su ma baban shi a kama baban shi a je a ɓoye baban shi sai an bada da kuɗi a raba kuɗin da shi ya ci kuɗin ya dawo gida yana mulki shi da sa. wasu irin rayuwa ce nake yi ta sun lalace rayuka sun lalace da gwalo ya shiga cikin su to ka dole muna da bukatar yanzu mu dawo mu tsarkake zukatanmu zukatan sun yi datti muna buƙatar mu wanke su to shine wannan halin da nake ciki Allah ya ba mu ikon gyarawa qala abu bakri الإمام الآجوري يشيغ بدا شيوا وقد روي ma'ana معنى min قلت من ya الأمثال يتي an ruwaito. daga cikin kababan da na buga mana misalai da su an ruwaito abubuwa da yawa wa asaran tadullu ala ma qultu sannan kuma an samo wasu ganganu na magabata waɗanda suke nuni kan abin da na faɗa fa ana zakiru hali ya tabiraha man to ga su zan ambata mana maganganun magabata wanda suke fassara mana waɗancan ababen suke goyon bayansu. bayan manta liman da ya rahaman ta man ha. domin wanda ya tsaya ya kula da su ya zama ya fahimce su أخبرنا abu بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال سمعت أبا الحسن محمد بن أبي الورد يقول قال وحب بن منبه babban tabi'i al'imamu wahabin munajjah wannan babban malami ne na daga cikin manya-manyan malamai masana ƙarfin zuciya al'imamu wahabin munajjah wasu suna cewa muhadrami ne ya zamani da manzalin sama amma bai musulunta ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai bayan rasuwan manzo da sama sai musulunta shi shine ake ce masa muhadram muhadram rajul عاصر النبي sallallahu alaihi عليه وسلم ولم يؤمن hatta حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به shi wan tabi'ai ne amma kuma kanin sahabbai in an zo ana taron sahabbai to ba zai shiga ba amma in tabi'ai suna taro sai ce to ni ne shugabanku eh, mun gane ya ce an nafsu ka da dawari ya ce kagaran ɗan adam kamar rayukan dabbobi ne in an ce addawab jan'i na dabba in an ce addabba ma ya dubbu alal abinda duk yake tafiya a ban kasa wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in فمنهم من يمشي على ومنهم من يمشي على ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء وقال سوني ونا domin an sani an ce dabba shine ka rika tafiya tik tik tik a ban kasa shine wani mai hikima yake cewa za'amta ni shaykhan wa lastu bi shaykhi innama shaykhu man yadibbu dadiba yace kana gani na kana ce min sheikh tsoho ni ba tsoho bane sai tsoho shine wanda yake tafiya tik tik yana tafiya kamar yana koyon tafiya to rayukan dan adam a harshen larabci wannan asali kenan to amma daga baya kuma sun sun ce dabba to akan yi amfani da shi a matsayin jaki ake nufi dabba ba jaki <laughs> fatamarraktu kama ta tamarrabu dabbatu mm. ko hadisin amma rubin ya ce mm. da janaba ta kama shi mutafakun alai shi kenan ya ce kawai da janaba ta kama shi kuma ba zai iya amfani da ruwan sanyi ya wanka ba sai ce fa tamarrabtu fi sa'idi kama ta tamarrabu daqat sai na je ne barkida a ƙasa kamar yadda jaki yake barkida a ƙasa ai jaki shi yake yin barkida ko musamman ya samu toka ka gaskiya Allah shi kyauta to annafsu ka nufusi wasu ran dan adam kamar ran dabbobi ne wal imanu ka'idu. imani shine mai jarra ku kalli wannan magana ta al'imamu wahab ibn munabbih ran dan adam kaman dabba ce wal imanu qa'idu idan ran nan yana son ya tsira to imani ya zama shine mai jansa shine qa'id wal amalu sa'iqun sannan aikin da zai rike yi shi kuma ya zama a bayansa shi yake koro dabba domin dabba na buƙatar sa'iq sannan kuma tana bukatar ƙa'id ƙa'id ne janta sa'iq kuma mai koro ta baya ba haka ake ma jaki ba idan jaki aka ɗora masa mangala aka cika mangalarsa da yashi misali ko ya ɗauko wasu kaya ai haka ake yi ko akwai mai jan shi ta gaba sannan kuma akwai mai koro shi ta baya to ka sanya imani ya zama shine mai jan ranka ka kuma su zama su ne suke koro ran naka su harunu sannan ran ɗan adam dabba ce wacce ta kasance haru mai tsaurin ce idan balarabe ya ce himari harunun jakina akwai tsaurin kan tsiya fa'in fatara ƙa'idu ha idan mai jan dokin ya ji ya gaza ya gaji mai jan dabbar ya ji ya gaji harinat ala sa'iqiha to mai koro ta mai koro dabban kuma ne ba zai iya koro ta ba domin ta masa tsauri Me ja ya kasa ja mai turowa ne zai iya yi so da in ba imani aiki ba zai yi amfani ba kenan abin da yake nufi kenan imani ne a gaba shine qa'id ranka kuma shi ne himarun haru dabba mai tsaurin kai sannan wa amaluka kuma me sa'iq aikinka kuma shi zai koro dabba idan na gaban nan ya ja ya ce kai ni na gaji to na baya ba zai iya turowa ba bari mu buga misali da abin da kowa zai fi iya ganewa mota sai motar mutum ta masa tutu sai ya shiga sai ya samu wanda za su rika turo mishi kawai da ya hau sai kuma ya tashi birki ana turo shi kuma ya tashi birki mai turawa zai iya turowa? ko <laughs> haka ɗan adam yake zuciyarsa ransa haka yake imani ya zama shi ke ja katta suke kai wasa da imaninka shi sa duk abin da zai zo ka yi ƙoƙari ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da kai da imaninka in ka rasa komai amma imanin ka na nan to baka rasa komai ba amma in ka samu komai ka rasa imanin ka to baka samu komai ba mun gane wa in qatara sa'iquha dallat an al tariq idan shi kuma me korowar shi kuma ya gaji ya tsaya dallat ala tariq Ko karshe dabba sai ta bata a hanya ba za ta kai inda take son ba za ta kai inda ake son ta kai to haka ran dan adam yake أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الأطار قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو مقاتل يعني حفص بن السن حدثنا عون بن عدي شداد عن الحسن في وصية لقمان لابنه الإمام الحسن البصري ايه لقد شمن يمن ينتابعي متى كيتا شي تابعيني amma matsakaicin tabi a gidan annabin sama aka rene shi wacce ta rene shi ita ce matar annabin sama na na ummu salama radiyallahu anha hindu bintu abi umayya bai wacce ita ce mamarsa bai wannan na ummu salama matar manzan salama ita ce ta haifi al-imam al-hasan al-basri to idan bai wannan tata tana aiki sai na na ummu salama sai ta dauke shi in yana kuka sai ta bashi nonon sai sha so haka ka gani shi shariba min labanin nubuwa ya sha daga nonon annabta shi yasa ake cewa kalamul hasan al-basri yushbihu kalaman nubuwa magana al-imam al-hasan al-basri sai kaga take kama da ta annabta to shi kuma sai riwaya daga luqman luqmanul hakim da Allah subhanahu wataala ya bamu labarinsa a waje ɗaya a cikin alkur'ani wala qad atayna luqman alhikmata an shkur lillah yake cewa fi wasiyyati luqman libnihi wasiyyar da lukmanul hakim ya madansa yace ya bunayya ya kai dana la tantafi bil imani illa bil aqli ba za ka amfana da imaninka ba sai da hankali ka zama kana da fahimta fa innal imana ƙa'idun domin imani shine ɗan jagora wal'amala amala sa'iqun shi kuma aikinka shine da koro dabba wannan su harunun sannan ranka kuma mai taurin kai ne fa in fatara ha idan mai koro dabbar ya gaji ballat an tariqi to sai ya zama dabbar taka ta a akan hanya falam tastaqim li sahibi dabba ta ka kuwa ga mai ita wa in fatara qa'iduha idan kuma mai jan dabbar ya zama ya gaji harinat falam yantafi ha sai ya zama mai koro ta ya zama ba zai amfana ba fa shama sama'a zalika amma idan aka samu da alqa'id da as da mai ja da mai korowa suka hadu fa'izar shama a zalika istaƙamar taw'an wa karha to sai ya zama idan da imaninka da aikinka suka haɗu suka yi abokantaka ko istiqamat ranka zai miƙe ya tsayu ɗau'an wa karha ko ya so ko ya in ka inganta imanin ka kyautata ayyukanka to ranka dole ya gyaru wala yastaqimu ad-din illa bit-tatawwu'i wal-kurhi shi kuma addini ka'idar sa baya tsayuwa sai da abu biyu akwai abin da dole ka yi shi ko ka ko ka so akwai kuma abin da kana so za ka yi shi yanzu ka ga farilla dole ka yi ta ai ko kaki ko kaso amma na fi lafa sai kaso za ka yi ta in yanzu aka gama sallar ishiya ishe ka ce to kai ba za ka sake wata sallah ba sai ta asuba ba ka saba ma Allah ba ko ya ka ba ka da lada ka haramta ma kanka qiyamul layli ka haramta ma kanka samun sallar wutiri ka haramta ma kanka sallar dare amma ba za a kama ka da alhaki ba amma idan ka ce ba za ka yi sallar asubahi ba ba ko kuma yanzu da isha'i to kaga addini baya tsayuwa illa bi tsawi bi tsawi wal kurhi sai da abin da kai yi shi da da'a kana so kai wal kurh da abin da ko baka so kuma sai ka yi إن كان الإنسان كلما كره من الدين شيئا in ya zama ko da yaushe ɗan adam ya ƙi wani abu a cikin addini ta raka huje a aushe ka Allah ya buƙa ma a shay'un min dinillahi azza wa jalla to ra kirfi zama ba ka da abin da kake yi a cikin addinin Allah shi yasa mutanen da suka ce da hankalinsu kawai za su yi amfani su bauta ma Allah halakku sai suka halaka domin hankalinka baya gano maka komai hankalinka baya gano maka komai hankalinka kaman idanka yake yanzu nan ina kallon kuku da kuke gabana amma ba na kallon wanda yake bayana to haka amma yanzu da za a zo a ban labari sai a ce akwai mutum za a bayana to kaga yanzu sai in ansa to wahayi ke da wahayi yana ba ka labarin abin da hankalinka ba zai iya hango maka ba shi yasa ba ko da yaushe kake cewa sai abin da hankalin ka ya gano maka sannan za ka yadda da shi ba ina yawan buga misali da isra'i da mi'iraji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare aka zo da aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa baitul maqdis filistin kenan yanzu ko a jirgin sama awa nawa za ka yi daga nan aka ɗauke shi kuma aka tafi da shi sama wani jirgi ba zai iya zuwa ba saman ma ba ta ɗaya ba ba ta biyu ba sai da aka je saman bakwai aka je da shi inda ba wanda ya taɓa zuwa wa ma na illa lahu maqamun haka malaika jibril ya ce masa ce iyakan nima inda aka ce in tsaya kenan so da yanzu ka ci gaba da tafiya ka annabi sama ya je ya gana da Allah subhanahu wataala hadisai sahihai mutawatirai suka zo suka yi bayani kan isra'i da irajin manzo Allah sallama kuma manzo Allah sama ya dawo dare na nan bai kare da milisakan ba ba sakan ba milisakan yadda daren yake haka ya tafi ya dawo sai ka ce ka za ka sa sannan ka yadda an yi isra'i da manzo Allah sallama da manzo da mi'raji karshe ne sakamakon ka musawa ka ce ba shi ko ba haka bane ai ko ko sako yanzu da kake turawa ta email ai yana daukar lokaci yana daukar lokaci to wannan ko milisakan bai karu ba kun san milisakan ne sakan daya a kasa shi dubu daya to a dau daya shine milisakan ko to bai karu ba ba sakan ba wanda shi sittin ke ba da minti ɗaya kaga nan yanzu ne ake so ka yi ka yadda idan ka ce hankalinka ƙarami zai gano maka wannan sannan ka ce na yadda an yi isra'i da manzalin sama an yi mai da shi ko ƙarshe abinda za ka ce ce ai ba zai yiwu ba in ka ce ba zai yiwu ne kai duk waɗannan hadisan ingantattu ka ƙaryata su hadisai ne kuma da suka kai matsayin mutawatirai al-imam shafi ya ce duk mutumin da aka kafa masa hujja da hadisi mutawatiri ya karyata kamar ya karyata al'kur'ani ne domin al'kur'ani qat'iyyu thubuti ne hadisi mutawatiri ma qat'iyyu thubuti in ka musa a hadisi mutawatiri to kamar ka musa qur'ani wanda ya musa al'kur'ani zai kwana a musulunci kaga sai dai nemo ne gidan ba gidan musulunci ba kuma har sai ya tuba Allah ya tsare to shine wannan to shine sai yake cewa fala taqna li nafsika bi qalilin min al-iman kakka wadata da ranka ce kai imani kadan ya ishe ka a imanin kai zama mai yawa wala na laha da da'ifin min amal sannan kuma kada ka wadatar da ranka kace ai kai kai aiki dan kaɗan mai rauni a imanin kai zama mai yawa sannan kuma aikin kai zama mai ƙarfi ولا ترخص لها في قليل من معصية الله wannan wasiyoyi ne masu kyau sannan kakka sauƙaƙa ma kanka akan cewa ai wannan zunubin ba wani zunubi bane kakka take kana kanta zunubi malaman mu suna cewa as-sagha'ir tasiru kaba'ir idza idza tukirat as-sagha'ir tasiru kaba'in idza ihtuqirat kananan zunubai suna juyewa su zama manya-manyan zunubai idan aka kankanta su in ka walakanta suka ce to dan ne dan nayi kaza kawai fa mace kawai na dan a hoto to shine ne to ana nan ana wannan zunubin da ce ai ba wani abu bane to zai juya ya zama babba a wajen Allah shine wa tahsabunahu wa huwa inda Allah kuna ɗauka ɗan ƙarami ne amma wajen Allah babban Allah shirye mu ولا تعدها بشيء من استحلال الحرام ولا تعدها بشيء من استحلال الحرام حتى تكي كمرنك على قولي cewa za ya ba shi dama za ka ba ranka dama ya halasta haram fa innan nafsa idza utmi'at sami'at domin rai idan ka sa shi kwadayi to zai yi kwadayi wa idza ayistaha ayisat amma idan ka sa ran ka tsere masa kauna ba zai samu ba to shi ke shi sa malamai suna cike cewa akwai abin da ake ce mishi ishku mutum ya so wata ko mace ta so wani kuma ba za ta iya samun shi ba ko ba zai iya samun ta ba Wani iyazu billah sai a jarrabu mutum da kawai ya ga wata mata aure ya ce yana santa malamai suka ce hanyar ƙarshe da zai biya magance wannan matsalar tasa kawai ya hukunta ma kansa ta mutu in ka mutu zai auri gawa to haka ce marai sai ka ce wannan matar da zuciyarka ta ce maka ka ta, kawai ka ɗauka ba ta yanzu a duniya ko daga ranar ba za ka sake santa ba domin kana son abin da kake tsammanin za ka same shi ne to mace ta mutu ka yi tsammanin za ka same ta sai dai kai ta za a haɗa ku ku auri juna gawawaki guda biyu kaga ba zai yiwu ba to haka ake marai duk abin da ranka ya sa maka ya ce yana son ya sama kuma ka tabbatar da wannan abun ba alkhairi ba ne to ka ɗauka wannan abun ba shi shi ke kuma ko kana ganin shi sai ka ce ba shi ba ne ranka ya ce shi ne sai ka ce ba shi ba ne kawai sai ka wuce waka wallahi in muna waɗannan abubuwan abubuwa da yawa za su gyaran mana wa idza aqna'taha qani'at kuma idan ka sa ranka ya zama mai wadatar zuci to sai ya zama mai wadatar zuci idza akhaita laha taqat amma kuma idan ka sakin maranka linzami to taqat sai ya maka taurin kai wa idza jazarta han zajarat amma idan ka daka maranka tsawa to zai tsawatu wa idza azamta alaiha ata'at idan ka kunna niyya mai karfi to ranka zai bi kai maka da'a wa idza fawwabta ilaiha ata'at amma idan ka miƙa ma ranka lamarin shi to shikenan a sa'ad zai munana maka wa hamalta ha ala amri Allah idan ka ɗauki ranka ka dora shi akan bin Allah maɗaukacin sarki to ranka zai gyaru wa idza tarakta al-amra hafata da amma in ka nika maranka abin da yake so to lalacewa zai fa hadar nafsaka saboda haka ka guji ranka himha ala dinika ka tuhumi ranka saboda addininka in ranka ya baka umarni bi saboda ka tsara addininka wa anzilha manzilata man la hajata lahu fiha wala budda minha ka dauki ranka a matsayin da manzilata man la hajata lahu fiha matsayin mutumin da bai da bukata a wajen ran nasa amma wala budda minha amma kuma dole kana da bukatar amma ka nuna masa cewa in fa za ka rasa shi ba komai fa illa hajata laka fi batiliha wala budda laka min tuhmatiha fa illa hajata laka fi batiliha idan ya zama ba ka da bukata a cikin bannar abin da ranka ke bukata wala budda laka min tuhmatiha to dole ka tuhumi ranka in yace maka kai abu ka tuhume shi wala taghfalha an az fa fatafsuda alayka kar ka sake karfana wajen tsawatar ma ranka fatafsuda alayka sai sai lalace in baka daka ma kanka tsawa to zai lalace wala ta'amanha fataglibaka kar ka sake ka amince ma ranka sai ya rinjaye ka fa innahu man qawwama nafsahu hatta tastaqima domin duk mutumin da ya miƙar da ransa koran ran nan nasa zai miƙe fa bil harimi an yanfa'a nafsahu wa ghayraha to daga nan ne zai zama ya amfanar da kansa kuma ya amfanar da waninsa wa man ghalabat nafsuhu duk wanda koransa ya rinjaye shi fa anfusun nasi ahra an taghlibahu to sauran rayukan mutane su suka fi cancanta su rinjaye shi wa kaifa la yad'ufu an anfusin nasi wa qad da'ufa an nafsihi ya za kai kuwa ba za ka raunana a game da rayukan mutane ba alhali ka raunana da garanka? sai ya zama duk wanda ya zo sai ka tsorata da shi duk wanda ya ja ka sai ka jawo wa kaifa wa kaifa yu'minu ala shay'in min al-anfus wa huwa muttahimun ala nafsihi ya za ka ka amince da wani abu na rai ran wasu alhali kana tuhumar kanka wakaifa ya haɗe biman aballa na tsaho ya za ka ka shiryu da wanda ya batar da kansa wakaifa yurja man harrama man huri ya za a yi a a samu wani abu da mutumin da aka haramta masa rabon kansa ba ka samu ba ya za ka ba wani waɗannan duk nasihohi ne da aka ruwaito lukmanul hakim ya maɗansa duk da sanadin malamai sun yi magana a kansa su wasiyoyin lukman in ba an same su a cikin ƙur'ani ba to su ne waɗanda suka kasance babu shakka game da su amma a waje a ce lukman ya ce lukman ya ce to sanadin zai zama munqati ne yankaccen sanadi ne to amma malamai suna cewa akwai abubuwan da ba su bukatar isnadi al-imam al-khatib al-baghdadi akwai abubuwan da ba su bukatar sai an kawo musu isnadi daga ci akwai wa'azi in an maka wa'azi ba za ka ce sai an kawo maka itinadi ba a za ka kalli wa'azin ne gaskiya aka faɗi in gaskiya aka faɗi sai ka ɗauka kai aiki da shi in kuma wa'azin na ƙarya ne to sai kai watsi da shi to yanzu nan shine za mu mu'amala da shi a haka aka ce ya ci gaba da cewa shi lukman ya bunayya ya kai ɗana sakifhum bil hikmati wasta'in bima ha. a zama ka da mutane ka kayi abin da ake ce mata tsifi shi sa ake da sakafa yi sakafa shine wayar da kan mutane wayar da kan mutane ko shi ne yake cewa ran ka wayar da shi hikima hikmati ta hanyar hikima abin da ake ce ma hikima ilimi mai amfani kuma a sanya shi inda ya cancanta a sanya shi shi ne ake ce mishi al-hikma shi yasa Allah ce wa laqad na lukuma da alhikimata sannan can wacce ya ce mai ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا باين يشي يؤتي الحكمة من يشاء فإن وافقك الهوى أو خالفك فاصبر نفسك للحق إذا صنزوتي يا يداتي دقيقوك ميساقا مكا فكجوري أكن كنك أكن جسيا وكن من أهل الحكم ka zama kullum tare da masu hikima wato masu amfani da ilimin su inda ya dace a yi amfani da shi fa innal hakima domin mutum mai hikima yuzillu nafsahu bil makarih hatta ta'tarifa bil haqq zai rika kaskantar da ransa bil makarih da abin da ransa baya so hatta ta'tarifa bil haqq har ransa ya tabbatar da gaskiya ya bi gaskiya wa innal haqq ahmaqa amma wawa kishiyar mai hikima yukhayyimu nafsahu fil akhlaq to yana ba ransa zaɓi duk abin da ya ga dama ran na ya zaɓa ya yi fa ma ahabbat minha ahabba duk abin da ransa ya so shi ma shi zai so wa ma karihat minha kariha duk abin da ransa ya ki shi ma zai haka wawa yake amma mai hankali mai wayo mai hikima shine wanda zai riƙa taɓa ma ransa akan abin da ran nasa yake shi. amma wawa shi ne wanda zai ce ma ran shi da abin da ya ga dama ya yi. in ran nashi ya karkata nan shi ma sai ya karkata in ran nashi ya karkata hagu sai ya karkata wawa ke kenan shine al-ahmaq Allah kada ya sa mu zama cikin hubqa wawaye qala Abu Bakr al-Imam al-Ajurri ya ci gaba da cewa i'tilu rahimakumullah al-Luqman al hakimi Ya ce ku fahimta daga Luqman ne hikima ma tasma'una abinda kuke ji i'malu annahu i'lamu annahu man lam yufsin an man lam yahsun an yakuna tabiban li nafsihi lam yasluh an yakuna tabiban li nafsi ghayri ku ji wannan magana yace ku sani duk mutumin da bai cancanta ya zama likitan kansa ba to bai kamata ya zama likitan waninsa in ba za ka iya gyara kanka ba to ba za ka iya gyara wani ba shi yasa la takunu muslihan hatta takuna salihan ba za ka zama mai gyara ba sai ka zama ka gyara kanka shine baitotan da ake danganta ma abul aswadi du'ali abul aswadi du'ali rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manyan manyan tabi'ai yana cewa ya ayyuhar rajulul muallimu ghayra la li nafsika kana zat ta'limu تصف الدواء لذي استقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم ونراك تصبح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهيت منه فأنت حكيم وهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك عليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عام عليك إذا فعلت عظيم يا وندي كرمتد وننسى ya ce ka fara karantar da kanka a lokacin karatun zai yi amfani ya ce mun haka kana shiryar da kwakwalonmu kai kuma ga kaɓatacci ya za kai ka zo ka ce za ka ba mu magani wai ba mu da lafiya alhali kai kuma ba kai da lafiya shi ne wai wani mutum ya zo wucewa yana sai da maganin ƙuraje irin masu tallan maganin nan maganin zuwa maganin sosa gaye maganin ƙarfi maganin pimples maganin banni da mugu kawai sai aka samu wani yaro ɗan ƙarami sai ya kalli fuskar shi kawai sai ga cike take da pimples ɗan ƙaramin yaro sai ce mai magani kai ba ka shafa ba ne to kaga shi ne wannan duk wanda bai cancanta ya zama likitan kansa ba to ba zai iya zama likitan wani ba wa man lam yahsun an yu'addiba duk mutumin da bai kyautata ya iya yi ma kansa tarbiyya ba lam yahsun an yu'addiba to ba zai iya kyautata tarbiyya wani sa ba wannan babban nasiha ce yan uwa kuma a kani da Allah tarbiyya tana tasiri idan kai ka fara yi aka kalla daga gare ka to ta fi tasiri kana so 'ya'yanka su rika tashi ke karatu da daddare ko kai ka rika tashi kana kiyamun laili ko da ba karatun za ka yi ba shiganka idan ka biyu da daddaren nan to kowannen zai iya tashi ya yi abin nan shi ne wata waka ta shauki eh, shahararriyar waƙasa ta ɗawisu وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه wai ɗawisu ne ya yi ƙyanƙyasa shi ne sai ya fito da 'ya'yansa sai ya rika tafiya takama su kuma 'ya'yan ba su da gashi su ma su suka rika takama sai wai goyiciya me yasa kuke tafiya takama haka sai suka ce ba za a tajihi wa nahnu muqalliduhu sai ba ya ka fara yi mu kai nake bi ai fa khalif sayraka al-muqtala wa'din fa inna in adalta mu'addiluhu sai ka gyara tafiyar ka baban ka gyara mu ma zamu to kage ne wannan wa alamu ku sani annahu man lam ya'rif ma lillahi azza wa jalla alayhi fi nafsihi duk mutumin da bai san haƙƙin Allah a kansa ba mimma amarahu bihi bai san abin da Allah ya umarce shi ba wa nahahu anhu bai san abin da Allah ya hana shi ba wa lam ya'khudh nafsahu bi ilmi dhalik kuma bai matsa ma kansa ya je ya koyi ilimin wannan abun ba كيف يصلح أن يؤدب زوجته وولده بلالا يتشي يا ذاعي يتنشنت يئي قرنتد ما تسد آئنسا بيسان أبند الله سبحانه وتعالى يساشي يبا بيسان أبند الله يحناشي شبا ويا ذاعي ما تشي يا ذاعي يساء آئنشي ashe kai ذاك ka نيزا ni zan جدا جمشي nan gidajenmu shi ai shi yasa malamai suke cewa tarbiyya tana fara ne daga mutum ɗaya kuma sun fahimci haka daga ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa Allah da ya nufin ya halitta sai fara halittar mutum ɗaya shine annabi Adam gyara kanka ya kai Adam daga nan wa khalaqa minha zawjaha sai Allah ya halarta ya halitta ya mishi matarsa sai ya zama sun zama su biyu yanzu yana ma kansa tarbiya kuma yana ma matarsa karshe fa wa basta minhuma rijalan katiran wa nisaa daga nan sai Allah ya yada maza da mata zuriya ta sanadiyyar to shi yasa tarbiya na farawa daga mutum daya sannan sai ta zama tarbiyatul usra gida daga nan sai a samu da tarbiyyatul mujtama unguwa kwara ɗaya sai su haɗu gida mai kyau gida mai kyau gida mai kyau gida mai kyau gidaje masu kyau sai su ba da unguwa kyakkyawa daga nan ne sai a samu tarbiyatul umma sai a haɗu unguwa mai kyau unguwa mai kyau unguwa mai kyau unguwa mai kyau gari ya haɗu sai ya zama gari mai kyau har kai inda ake so ha haka yana so ya shafi duniya duka ga baki ɗaya kuma da haka manzo Allah sama ya fara sallallahu alaihi wa sallam to mu dawo mu kalli waɗannan ka'idojin kad akhadha Allah azza wa jalla alaihi ta'limahum ma jahilu ai Allah ya dauki alƙawari ya karɓi alƙawari a wajen dan aja musulmi cewa ne ya karantar da iyalansa ma jahiluhu abinda ba su sani ba ya karantar da ranar lahira idan baka karantar da iyalanka ba za ka yi dana sai baka koya musu ba sannan baka tura su su koya ba kai ma ba ka koya akwai hadisin azaba kabari yana da ban tsoro yan uwa kuma karanta shi in aka yi ma mutumin da ba zai iya amsa tambayar kabari ba tambaya mala'iku ne suke ba shi amsa ce la da raita talaita la da raita talaita baka sani ba domin ba karantawa kai ba baka koya ba sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultu ni dai na ji mutane kawai na ga ana sallah ni ma babana musulmi ne mama ta ma musulma ce gidanmu duka musulmai ne ni ma kawai na taso a matsayin musulmi amma ban san me ya ake ne ake yi a sallah ba kawai ne ma sai na riƙa yi to mala'iku za su ce masa la da raita wala talaita kai ba za ka sani mutum da ba koya kai ba wannan hadisin babban iskin istinbatin da za a yi a cikinsa a shi wajibi ne kai karatu ba musahabi ba ne wajibi ne ka san abin da za ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi ka san ilimin aƙida ka san ilimin ibada yadda za ka bauta ma Allah ka san ilimin halal da haram kar ka ka shiga kasuwa a matsayin ka na kasuwa dan kasuwa baka san halal da haram ba haka sayyidina Umar ya faɗi al-imam ibn abi shayba ya ruwaito sajiduna umar yana cewa la yadkhulanna suqana illa man kana arifan bil halal wal haram kan wanda ya shiga kasuwar mu siyasan halal da haram na umar yana shiga kasuwa da bulala sai ya ɗauko wani nau'in ciniki sai ce me hukunci shi in ka kasa ba da amsa sai aula ma bulala ce fita rufe shagon ka sai a kulle ma mutum shago sai sai ka je ka koyo sannan sai a bude ma shagon ka in kai ma'aikacin gwamnati ne sai ka san me ya halal da haram a aikin wajibi ne ba musahabi ba duk abin da za ka yi ka san halal da haram a ciki ba musahabi ba ne wajibi ne kaga muna da aiki Allah shirye mu ما أسوأ حال من توانى عن تعذيب نفسه lalle hali ya حالي ga mutumin da tawana yayi kasala yayi lalaci an na nafsihi wajen tarbiyyar kansa wa riyadatiha da kuma dai yi kansa training bil ilmi da ilimi yan uwa kada mu sake mu daina karatu malamanmu na asali waɗanda suke karantar da mu littafan farko kowa ya je ka kaɓa littafin shi ya koma ka faro in ka san ba kai karatun gaske ba ko baki karatun da sai ba mutum ya faro daga farko al'ilmu ده الأصول الثلاثة fara إيه al'usul salasa a tauhidi a ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه كساعة قبل ما لم كراسي كفارو ده قل أعوذ برب الناس ده قسع إذا كراتون قرآن الخبيئية بقى إيه كراتون قرآن da haka zuciyarka za ta gyaru ka fara binciken ne halal da haram wani yaro ya taba zuwa zai yi aure ya zo ya ce mini ai malam an samun rana na ce wata nawa ya ce wata uku na ce to ka ga yanzu zai ka je ka samu babun nikahi ka karanta a gaban malam in da ba ka zuwa makaranta yanzu wajibi ne ka shiga makaranta domin ka san meye halal da haram a aure ya ake zamantakewa aure idan ba haka ba za ka je kana kwama la kai da matarka sai ka sake ta saki miliyan ɗaya baka san ka sake ta ba saboda baka sani ba Allah shirye mu wa ma ahsana hala man uniya bi ta'dibi nafsihi kai hali yayi kyau ga mutumin da ya kasance ya kula da tarbiyyar kansa wa ilmi ma amarahu Allah azza wa jalla bihi wa ma nahahu kuma sannan yana sanin abinda Allah ya umarce shi da shi da kuma sanin abin da Allah ya hana shi wa sabara ala mukhalafati nafsi kuma ya jure wajen ya saba maransa wasta'ana billahi alazim alaiha sannan kuma ya roƙi Allah ya nemi taimakon Allah a ransa ashe ne bayan kayi kuma sai ka nemi taimakon Allah kakar cewa yanka da dabara ka za sa ka kai إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده إذا ألا ذي مكة مقوبة وأنك شذي فارجا ما بلاي وشي سا سي تاكم أبو تعالى شي سا أبو قن ألا ألا يثبت الدخي ألا كي سا كجوية بايا ألا يسا كدوجي كدوم أكون ونن أبو حري زمرانا متوكة تزوقنا كون ونن أبو أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سياغ بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا حجاج بن الأسود القسبلي قال سمعت قتادة يقول يشي ياج قتادة ابن دعامة السدوسي ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma almajiran sahabbai kuma masanin tafsiri yana faɗa yana cewa yabna adam ya kai dan adam in kunta turidu Allah ta'ti alkhaira illa ala nishati in ka kasance baka nufin ka zo mu alkhairi sai kana cikin karsashi fa inna nafsaka ila as-sa'amati wal futuri wal qalali aqrab shi ranka ya fi kusa zuwa ga as-sa'ama ya saurin kosawa shine as-sa'ama wal futur kuma ranka yana da saurin ya yanke ya ji bai san yin abu wal sannan kuma ranka yana saurin ya ji baya son abu waɗannan miyagun cututtuka ne guda uku as-sa'ama da alfutur da alkadar dukkanin su cututtukan rai ne ka fara abu sai ka ji baka sanyi kuma alkhairi to in kai kullum so kake sai in kana cikin nishadi za ka yi alheri to ka sani fa ga yadda ranka yake walakin al huwa al walmumina wal mu'mina huwa sai dai ka sani shi mummuni huwa al'ajjaj shine wanda ya zama mai gogewa akan abu wal mu'min huwa al-mutawaqqi kuma mummuni shine wanda yake kaffa kaffa yake taka tsantsan wal mu'min huwa al-mutashaddid sannan mummuni shine wanda zai kananta ma kansa wa innal mu'minuna humul jaruna ila Allah bil layli wan nahar sannan masu imani sune wanda suke gudu su tafi wajen Allah madaukakin sarki bil layli da rana da daddare والنهار دا كما رانا كوين والله ما زال والله ما زال المؤمنون يقولون والله ممن بسبوشي بسنا شيوا ربنا ربنا في السر والعلانية حتى استجاب لهم ما في إيماني أبو يد تيلي كل من الدعاء يا الله يا الله أبنجدهم خدي عمل بقاتهم يا الله كيما عند مكي ثم قل حتى استجاب لهم الله سبحانه وتعالى يا أمسى مصر وهكا أكي بقاتهم dinnan al'imamun ajuri yana so ya nuna mana duk abin da za ka yi kai wasa da addu'a to me yasa aka sa maka iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kullum sai ka karanta sau goma sha bakwai a rana iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kullum sai ka karanta sau goma sha bakwai alal akalli kenan sallan farilla iyaka na abu kai kaɗai nake bauta mawa amma bautan nan ba za ta yiwu ba wa iyaka na sa'in kuma kai kaɗai muke neman taimakonka akan bauta kuma sai aka sunanta maka kullum ka gama sallar farilla ka yi addu'a Allahumma a inni ala zikirka wa shukurka wa husnul ibadati ya Allah ka taimake ni ala zikirka akan ambatanka wa shukurka da godiya a gare ka wa husnul ibadatika da kuma kyautata bauta a gare ka kaga sai Allah ya taimake ka kenan Wa asali wannan shine karshen littafin al-Imam al-Azuri so da konan muka tsaya ba mu karasa sauran ba alhamdulillah to amma akwai mulhaq akwai rataye fi tatmimin naqsil waqi'i fil makhtu asalin manuscript rubutun hannun akwai abin da ya zama shi mai ta hakikin ya lura da cewa akwai abin da ya fita to sai je ya samo shi a cikin wani littafi wanda ba na al-Imam al-Ajuri ba littafin al-Imam Ibn al-Jawzi al-Baghdadi wanda tsakaninsu da al'imamu al'ajurri akwai kusan shekaru 200 da wani abu 200 da wani abu ina jin ibn jauz ya rasu shekara ta 597 shi kuma al'ajurri ya rasu shekara ta 300 da nawa da 60 kaga akwai tazara to yana da wani littafi zammul hawa shi ibn jauz littafi ne mai matukar mahimmanci yana da kyau ɗalibin ilimi ya zama ya mallake shi kuma ya karanta shi Zan mulhawa. sunan littafin nasa kenan mujalladi guda ya yi bayani akan bala'in da son zuciya ke jama mutum ko sai shi mai ta hakikin littafin sai je ɗauko wannan domin ya ƙarasa suna ganin saboda masu ɗauka sai su mu tsaya a nan sai su canza sai a ɗan huta sai a tsora domin mu kammala tunda an ce sai an gama ko